Labarin cin gindi babi na biya. Na shirya wa gari na tafi gurin ɗan biyuti na sanar da shi akwai wata mata hajiya babba da na yi mata tallan maganin ka ta ce a kai ka. saboda haka ka zo mu je amma da sharaɗi ka yanka kuɗi ko nawa ne ba za ta ga tsadar shi ba sai ka fitar da ni nima sai ɗan ce ya ce an gama da isar mu gidan hajiya babba sai muka iske gidan ya cika da kamshi an turara ko ina hajiya ta sanya wata irin rigar a tamfara ta dama jikinta tana bayyana dukkan sassan jikinta dole mai lafiya ya harba ga sket ɗinta ya ɗame ga ɗuwawar kamar na roba sun yi fam ai muna shiga ɗan beauty ya ga kaya sai haɗiyar miyar yake amma ya yi ƙoƙari ya danna kwaɗayin shi don kar hajiya babba ta gano shi bayan mun zana sai ta ce kai wani irin magani kake da su na gyara wanda zan yi ruwa kamar maliya fata ta ta yi sheƙi kamar tabraruwa sai ce ai akwai duk irin wanda yake so hajjaju ta ce ya zan yi na gane yana aiki ashe hajiya ba maganin ya fi damunta ba lokacin da dan beauty ya ga kaya burar nan tashi ta yi fam kamar ta faso wando ita kuma ta ga shatin burar sai hankalinta ya tashi ta kama kwaɗayi sai ta ce zo nan na tambaye ka gaskiya tsakani da allah sai ya matso a hankali sai ta dafa kafaɗar shi nan da nan yi wata ajiyar zuciya mm. ya ci wani zar har cikin kanshi sai ta kawo bakinta wajen kunnen dan beauty tana mishi tana cewa ka tabbata wannan maganin yana yi ta ƙyar ya amsa ya ce i eh, saboda ta rikita shi da shigar iskar bakinta kunnen shi sai ta ce ya ake sha cikin kyarmar daɗi sai ya ce da madara ya kasa ƙarasawa ta ce bari na gwada nan take ta ɗauko madara ta haɗa nan take ta ɗauko madara ta haɗa magani da madara ta sha sai ta zo inda yake zaune ta ce yanzu ina so in tabbatar da ingancin maganinka shi ko gogon ya kasa magana sai ta kama hannun shi tana ja ya kasa cewa ofan har cikin wani ɗaki mai cike da kayan al'adu kawai ta tura shi kan gado sharaf ni kuma ina biye da su sai kawai ta cire kayan nan sai garin tamarin ta nonuwan nan suna lilo a ƙirjinta manyan ɗuwaiwukan nan suna juyawa kamar su gurɗe Aiko, ta na faɗan beauty ta kama shi ta fara cire mishi kaya ta fara shafa shi nan da nan kawai shi ma ya saki jiki ya fara shafa ta ya kama nonon yana murzawa sai ta fara gantsarewa tana nishi sai ta shafe ta yana tsotsar gindanta tana nishi ni ma kai na cire kayana na je na kama gindan shi ina masa shan ale yana lamshi ido sai kawai na jiyo muryar hajiya ba tana zura min gindinta sai na kama katuwar buran nan tashi da take rikita mata na rinka danna mata tana ash wash nan biyu tun da aiki ah ce ni da kyau ya ka zuba mata gwatso ni ma ina sha mata nono hajiya ba ta shiga yanayin da ko magana ba ta iyawa can sai ce kuke tana gane na wayo gane na wayo wayo ah sai ruwa fa kamar an kunna famfo hajiya babba ta dan kafa dan biyu da ta ce lalle yaro maganin ka yana da kyau kai ma kuma kafi maganin ka kyau da muhimmanci yanzu sai ka gaya min kuɗin maganinka sai ya ce ni yanzu ban kawo ruwa na ba ya jiyo kaina ya rinka zurmuƙa min gandi ina gantsarar daɗi har muka kawo ruwa a tare sannan ya ce wa hajiya babba hajjaju sai ki bada kawai ai ku manya ne kai hajiya babba ta ce faɗi kawai karka damu sai ya ce to kawo dubu ɗari shi yana ganin ya ƙura lamba sai ta ce a'a ga wannan ɗari biyu da hamsin ne ka yi haƙuri kuma ina so ka min alƙawarin duk lokacin da nake buƙatar sakace za ka zo ka min za ka zo ka min da ka. dankalin sa ka ce ya ce an gama hajjaji bayan mun dawo dan beauty ya bani dubu hamsin na saka a jaka daga nan dan beauty ya zama tsinken sakacin hajiya babba to masu saurare sai shirinmu na gaba gindi na shida